أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم shi gaba har da karatun daliya an san inda ya gabata nuna magana kan cewa dan adam wa ruhu kullu ta an yi zawwada shi an kallafa ma dan adam cewa ya rare mai guzuri saboda ran nan za ta haɗu san lahira ko cikin aljanna ko cikin wuta to bayan haka kuma an muka yi magana kan cewa shi mutum kamar yana da mata ne shi ne wata mai kyau mai yawan sonai kuma da mara kyau wadda ba ta da kyau kuma tsohuwa ce alhali kuma shi dan adam yana tsananin son yadda wadda ba ta so ne yana son yadda wadda ba ta so ne ita ce duniya idan ko da tana so ne ta faru shi don tsohuwa ta sannan kuma can da tamirin su ne mai kyau bai son ta don ko da yana son ta ya kwaruwa don ita an mai kyau lahira gani ma bai son ta bayan haka ko muka dangane da inda cewa dan adam ba yadda ya ɗauka cewa rayuwa ce da ya halaka shi ke ya mutu ba kamar yadda kayarai ke sa in hi illa hayatun duniya na mutu wa nahya wa ma nahnu bi mab'usin duk da haka bane shi ne yanzu kuma za mu yi magana kan cewa ɗan adam kamar shi kai ne jiki ne wani irin gari ne wata gwamnati shi don haka cikin wannan gwamnati ta jiki ne za a samu mutane kala-kala akwai na kwarai akwai waɗanda ba na kware ba to kan haka na za mu tashi shi ne wa khalifatu shi ne cewa khalifatun ya tsira fi ha tsira tal mustaqbalil mustaqbalil mustaqbalil ملك يوابرهم فدايا يمد من جند بأنوار جيود مجند والكائنات رئية في غائنا تسريف فكر عنده متبدد وهو بربة بابه خدي الخوى وكذا بجمع الخدور محشد فتكلف الملك البداة مطاير محضا يعاد على السفاد ويحسد وتميز الحرب الأوان فإن يكن خبرا لي فوزير صدق يعبدي وحدث واسن كرشن بيت to shi ne ce ɗan adam wa khalifatin ya sani khalifa ne aka sanya shi ya sira don ya tafiya fiha cikin wannan ƙasa siratal mustaqlati irin tafiyar wanda an ka sanya ma wani shugabanci al-mustaqbi wanda an ka ba tsaron talakawa ne almusta'ahad wanda za a gida da wannan alkawari wani lokaci to dama khalifa din muna da khalifa fil alam al akbar shine annabi adam alayhi salam sun cikin bakara ya kala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa to khalifa din annabi adam shine khalifatun fil alam al akbar kai ko dan adam khalifa take fil alam al akbar cikin jama'a ma'ana karin mu shine gwamnati da gari na cikin jikinka kai kanka khalifa ne to nan al mustaqalat wanda anka ba khalifanci al mustaqad wanda anka ba tsaro to nan tsaro ke ma an ba ka tsaron gabanka gaba dai kake wani aikin sabo da shi. kuma almustahari kuma ayi alƙawari akwai lokacin da za a amsar wannan amana da an ka baka ta kulawa da jikin kai dan adam ke ni yawan ga misali kenan ya nuna shi dan adam malikun sarki ne kenan rayuwa ta ita ce sarki to sarki kuma yana bukata da yanzu shi ne ke ya zuru ulfija hankali shi ke yi na wajen shi wannan sarkin shi ne rayuwarka to an san da ka'ida idan ga sarki ga waziri ana bukata da sojoji Da shi ne ke yau da ana yi mai ƙari shi wannan mutune min dindin daga runduna mujallabi yadda an ka tattara bi anwarin uyubi da nau'uka na ɓoye abinda suka nuna cewa ana mai ƙari da haskai kai anwarin biyu da haske sai na koyi ma'ana lokacin da hankali ya kyasta sai Allah ya sa ya kama tunanin wasu abubuwa lokacin da sabo ya taho ne sai ya sa wannan tunani shi. sai ya gargaɗi wannan mugun tunanin to shi aka kamar sojoji ne kamar an kawo mai hari an aka sun kawo mai hari in ya sa wannan haske na Allah ya kore su to a ce kamar ya buɗe waɗannan sojoji kan fasta za wa rafin rukwani mu nufi kan da alkin minal mala'ika ta mote fiye sun sun so su fara musan kuma in ya so kuma Allah ta labari ga lakum wa ya khabirkum fa man zalla zai yansurukum min dadi abu da in Allah taimaka ma sai zan ka tije waɗannan duk wasu barkoki da zasuwa duk dai bi anwarin zurubi ita ce firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nuri Allah to mun ji yanzu da sarki ga waziri ga sojoji cikin gwamnatin jikin ɗan adam to sai talakawa shi ne ce walfa'ilatu gaɓoɓi ne da ɗai shi ɗan adam ra'iyyatin su ne talakawa ma'ana su ne ake gwamnatanta duk inda aka ja su za su tafi da wani mutum ɗan talakawa tujiba ana zargada su ila tasirifi fikirin zuwa ga juyar da tunani mutabaddidi wanda ya daban-daban inda wurin sarki yanzu shi sarki shi ne rayuwa ma'ana da rayuwa ta yi nufin wani abu to yanzu za a ja hannu za a ja kafa za a ja kai za a ja ciki a tafi wurin to don haka aiki cikin nan da hannu da komi su ne talaka don haka da ka ta nuna ma za ka yi abu za ka ga ka ji to talakawanka za su bi ka su ne duk abubuwan jikinka ka sune talakawa to ana na ana nan ga sarkin ga ga halifa ga rundunoni kuma ga talakawa to za a kama sarki har yanzu to shi ne ke fidowar hawa zamban nan ta son wa hawa ko ta faɗo zirar ta baitihi ita ce renon gida ne mana sai ka samu matsala cikin state ɗin garinta shi mai rayuwarta eh. sai aka samu sanarwar ya samu ya aje sansanin ya ciki ma'ana kana da rayuwa amma rasul bisu kenan nafsu ta taho kenan don su ruhu ɗinka nafsu ta taho cikin wannan gwamnatin jikinka da shi Allah ya ta rabbata baitihi bi khairi wal hawa lokacin da ta taho ta wanda nafsu ɗin, wasa ta sai ta yi danka da jam'in da tare muhassad yadda an ka tara ma'ana ta kama mutane da min hududi shi ne shahararwa abin da ya kari kai ne dan adam kana shawar kaza kana son kaza ba ka son kaza to da abubuwa shahararwa rayuwa to su ar da lokacin da zamba ta taho sai ta haɗa na, wanda sai kana son kaza sai kana gurin kaza to kaga ta kawo na yaƙi cikin rayuwar ka kenan don zai sa ka kauce mu to ana ma'ana na albugatu azzalimman nan ka ta kallata sai zan sun cewa almalika sarki su ne shayoyin nan wanda ita fi hawa din nan ita ta kawo na shahayoyi to sarkin ka sai ruhu kenan mata duk sa'ad da yadda da na haban bukatun yu'adu a ne shi su ala sadari da daidai yanzu da sai a da sai a kime shi shi ma'ana duk sa'ad da ruhu ɗinka sun yi nuhu ta yi wani abu wanda daidai ne sai ga nafsu ɗin nan amma rufin da su sai ta ce ba za a yi haka Ta zama yayi duk da duke to lokacin za su guji suna shi yanzu da dama na nan gehe to da sun yi mana da juna to nan nawa alharbul awami faɗa da zawari abinda alharbul awani harbun lazi kallahu harbun waɗanda an kai wanda kalili an yi wani an taɓa ƙwayoyin to ka san ya fi tsanani to wanga irin waɗane wata lazzata nan za ta ruruwa ta yi haɓaka tsakanin ruhu da nafsun amma rasun bisu to da haka ta waro ita na amma su ne suna ta yi abu kaza yi abu kaza ga mm. mutane suna baraka abokanka ba za ka shiga cikin su ba mm. sun ko ne ce a ba daidai ba ne saboda yana can yana jira na lahira in ya fice ce nan shi jiki za mu haɗu da shi san lahira in na yi zan na kware in shiga a zan in ban zan na kware ba in shiga wata wani ya shiga to sai su kama ta faɗa to dama mun san akwai hankali shi ne wajen to ana nan fa in idan waziri sirikin waziri na gaskiya ne hadarar malika ya halarta sarki to yi da sai a taimaka ma sarki, to ga abin da za a taimaka mai shi cikin wanda shiga to don kola hadisi ya magana don Allah ya nufi sarki da alheri sai ba shi wazirin gaskiya in ya mance tuna mai in ya tuna kuma ya taimaka mishi to in Allah bai nufi haka ga mutum da sai ya ba shi waziri wanda ba na kirki ba in yi mance zai tuna mai iya tuna ba zai taimaka mai ba to kaga yanzu idan ya samu wazirin gaskiya to hankali kenan sai a haɗu da ƙarfin hankali da ƙarfin ruhu ɗin nan sai ya zan su yaƙi nafsu ɗin nan sai a ce mana nafsu har ya kika yi abin da kike so a yi na shayoyi ɗin nan na azzaliman da kika san-sanin da kike kawo ki kwashe kayan ki ba za mu yi wannan aikin ban din ba saboda ta samu wazirin gaskiya in ba ko ba zurin gaskiya bane sai ce awo kai hasanci a yi wannan abu da nafsu ke son a yi mana son amma da sai sai a lalace gaba da yanzu kenan ya nuna da ya samu wazirin gaskiya ana nan shi wazirin mana gaskiya shi sai kuma ba zai iya da wannan nafsu din ba saboda nafsu din tana da ƙari to mustasirar shi wannan waziri yana da taimako da rushe da shari'a ta Allah والتوفيق بذات سوات ألا في عمرات هذا ما زاجنت إتوانا نفس أمارة بالسوف وقرائه كما دفن قصات الجمع العدد رمك ينسوي عز المسوي شهوات من يخولس to idan haka ta wa ruwa ne mataimako ko ma ga jama'a kamar sanin gun tafsir zulla ina go sanin alimi to sakana nan ne zai su jirkitar da ya karkatar da jami'ahum dukkanin rundunoninsu su azzalumman na su ne shahawoyin rayuwa wa fallala ya kare garbahun kairin su kasan wala ya bafi hin gawar annasu bihin da fululun fululun dinnan to shi awwa fallala ya kare ya eh, na biga garbahun kairin su bikirari da kwankwasa saitin takobi muhannadi kira indiya saboda ƙaishi karfi da wannan takobi to wani takobin da zai shi ne hankali ne min ɗin ga bayaniya ce kenan ka za a ce an haɗa da wannan waziri shi ne hija an haɗa da wannan ruhu kenan an bugi waɗannan makiya su ne nafsin amaratun bisuri to idan haka ta faru ne bayan an kore su in ka samu sa'ar a da shi ne zai yi tattali ibadan tattali liyomin sabar da yi ha'ilin mulban tsoro a shaida ba a samu an ka samu wazirin gaskiya taimaka ma ruba an ka yaki nafsun din nan da ba za a ma tattali ba ranar alkiyama to don an samu yaƙo su ne shine wa ada da ran nan ya adda zai tattali ibadan tattali liyomin sabar da yi nan ha'ilin mulban tsoro na alkiyama kenan mutarar nasu su kara mu miskara lakin azabullahi shadid Da sahibatin kuma da takarda don takarda suturar wadda an ka rubuta wa ardin da gitta hisabi hisabi wanda an ka bage ana jira inna rabbaka ladin nursal tunan kamar yana nuni ne sahifatin suturat wa ardin mursadi. kamar yana nuni ne da wata aya ta cikin suratul kahf wata ke cewa wa urdu ala rabbika saffa kaga wa urdu shine addul mursali da karji kama khalaqnakum awwal marra bal za'antum allan naj'ala lakum maw'ida urdu ala rabbika saffan لقد جئتمونا كما خلقكم أول بل أنتم أنزلتم وجاء الكتاب تشيء الصحيفة الخضر فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ولدنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا صابرا ولا يظلم ربك أحدا وفي الصحيفة سكر إلا فيكو أرض المرسل شنو أرضي على ربك صفا to wanne ne na wannan don ka yanzu yamin ha'ilin din nan shi ne da yamin ha'ilin shi ne da ta siffantawa a ta tafiya shi ne haccan to shi ne yau mai ne wanda shi bin walidu yaro karami yana yin nura bihi saboda tsananin wannan yini فكيف تتكون إن كفرتم na shi ba, shi في mai المزمل إني ne wanda ke sa yara ƙanana su yi gurgura to am to saboda ya ake yi tsora saboda dake wanda ake cikin yini saboda wurin shekara da rigar na duniya inna yawman inna rabbika ka alfi sanake ne mata uddu to kuma ka san za a kare finis yawmin ne to kaga rubin yinin ne shine shekara ɗari biyar to in ma saboda tsawon yinin ke sa yaro gurgura ko ko saboda tsoro ne to ɗayan bishi ayyoma ya shiru bishi walidu kuma almasudu wanda ya shugabanci min alwara daga cikin talibai da ya tsaye zai dole ta bi musawwari da wanda anka shugabanta in filifihi cikin wannan yin tare ma'ana da shugaban da wanda anka shugabanta duk ga sunan liman almulku ma lillahi wahidin ka hakan to ne ba wani bambanci to nan na wannan yini wani da su za a taki hadi wuyan kulle marin dukkan mai taurin kai mai musu maridin wanda ake jiji wanda bai jin magana shine mai taurin kai wanda a tsagera ce Inji cikin wannan yini, da ni za a take wannan wuyan nashi shi wanda kangara da an hallasa da madan kwarin takalmin kulle alkana dukkan mai gurya guryan magana nan duniya alkadiyan da a gebe ana ganin kamar wawa ne ba kowa ba sai kamar da mai zuri ya ce ana haɗa cikin bijibin kira ne waɗanda waɗanda gani ba kowa ba to don ne ya kawo ga yake ma'ana yana nufin nuni ne da hadisin da zai cewa ran lahira waɗanda kaccan na waɗanda ke shi za su koma kamar kwayar zara waɗanda an masu rauni su yi ta takin su hmm. ko ko a'a yana nufin taki na ma'ana hmm. ma'ana wanda kan zalunta din nan yanzu shi a sama don me saboda babu kuɗi ran lahira din da ka biya shi to bayan haka kuma wai sirrul khalili wai sirrul khalili aboki yana gudu tuji cikin wannan yi ne min khalili daga aboki ne to don mai kawo khalil kamar wala al khalil khamima. to khalil din na dan gaban gushi ma yana gudu ya ga dan gaban gushi ne ko ya take nafsi nafsi kenan ga aya al-akhillau ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin masoyan juna kabin ku yana wai wadda mar'u mutun na guri shine kai ne cikin wannan ne da ba da ma ba a yi shi ba ne tsoron wannan yin wai yana guri lauka na lahu dunya da ma a ce duniya da ta samun baraka wurin da dakta ma har matsala ina burin da duniya da ta kasance da mafiha tare da abin da a cikin ta ma'a mafiha duk a ce lahu shi na wa a da haya ba shi su hunalika can fiki da a fanshe shi to da yayi haka don cikin sota a imran an ce innal ladina kafaru wa matuhum kuffarun kalmutu in dai sun mutu suna kafirai Allah ce fa lan yuqbala min ahadihim mithlu al-ard zahaban wa law istada bi ila kalam azam ali wa lahum min nasir ko da sun kawo cike da kasa duk cike da kasa na gina da ba za a amsa ba dan lahira ba kuɗi na ba nan duniya kuɗi na amfani ko diya san wata yana ta yi wa la yanfa umanin wala banu illa man ata Allah bi kalbin salim to ka zamanin ba ta amfani nan duniya tana amfani sai ka ba su a aina wani abu ko diya iya ba za su amfani kamar nan duniya ana iya raga ma don biyan ka in na kware in ba na kware ba amma can lahira idan mutum ya abin kwarai to shi kenan in biyan sai abin kwarai sai a kai su aljanna a zanga kauta wal aksu bil aksi sai in in kai abin kwarai sai sun sun ka ina sun ka in kai abin kwarai ba sai abin kwarai ba zai shahi kama an ce wallazi na amanu wa tabatkum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum alhaqna bihi wa ma alatna min amali min shay'in kullu imrin bima sabar hin ma'ana dai idan suka yi imani za mu riskashe su mu gama su da zuriyar su a haɗe wuri guda a amma idan ba haka bane to haka din ba za ta faru ba shi a yau wanda laukan da dunya bi ma fiya fada hunalika faktudi ke ne wanda suna gurin shi wannan dan adam din nan Allah kana fil a jama'a da ma yayin cikin gogayi din nan su ne gaugayi waɗanda ba su magana su ne irin shanu irin dawakai irin jakai min waɗanda suke ma mai mau'uda su dai ba a yi musu alkawari za a ba su alheri ba sa su aljanna kuma wa laisa gini a duba a kici su ba su dabbobi ba ake za a sa su aljanna ba a za a sa su ta ba to yanzu yana burin ya zan cikin su to ta wace hanya shi ne kenan al-yawma yau wanda duniya kenan ya rabu ya murahu yi ta nishadi bil murahi da kusa yana tumami ke ya zan dabba wayar ta iya ta yin hakukuwa ya ya zan irin sayar da ko su su babu takalifi yanzu don kuma babu sabo ya gaban in ya da ga lahira ya tsire ya zan ina turabi zuwa ga turɗa a zindi wadda an kakka Yana يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت Ya fi son haka din ta kasance gare shi to yau mai yi ne wanda duk da ci gaba ne dai ya da addal ijadan liyanin ha'ilin ya samu da wazirin gaske yau mai yi ne wanda ya haɗu na hu ana fara tsoro ne shi duk umma da tsara ga masu rayar da ƙasa shi ne sarakuna za a ba su tsoro yi ne don babu zalunci wanda ya yi ya zan shugaba ya zalunci talakawa ne babu zaluncin da kai bala'i kuma wata sako za a gargada su waɗannan umaru faraɗi infan da tsanani kan wasiki kamar garje almuduwar da abin korawa garkin bisa shi to za a gargada su da tsanani su waɗannan waɗanda suka yi zalunci amma ya zama cewa adalci to shi kan zai sake babu wanda na ji shi haƙi a wannan lokaci su umaru faradin nan wata jibu za su karɓa mu hudu akan da gaugawa mu da'a za su karɓa mu kiran musu irin mai iko kuma wanda kira da za a yi musu bil haƙi da gaskiya ne ba wasa ciki ko ba zalunci min kasabin irin kusancin sami'in mai ji na furfuri sun sun furfuri shi sun furfuri mai tsananin ji ne an kai magana to haka jiran kiran zai kai musu ah. kamar sun sun sai to kaf wanda bai san guda kamar yana nuna wannan aya ta ni kaf yastami ah. yawma yunadi munadi ta gani ko ah. min makanin kare yawma yasma'una sayhata bil haqqi bil haqqi da gaskiya la bisawa zalika yawmul khurus ya rana ta kamar yake يصير هناك قصور فإذا هم من الحجدات إلى ربهم ينسلون قال يا ويلنا من بعثنا من مركبنا هذا ما وعد الرحمون وصدق المرسلون إن كانت إلا سورة واحدة فإذاهم جميع الذين ينظرون إذا يقولون لا تلهم نصر الشيء تسيني لي وكذا يوم يأتون صيحة بالحق تسيني يا أجنة أو تجيب ذات كذا مهدأة بجودة نداء إرن كده موسى إرن ما بالحق بكثرة سوى من كربار In ka sabin irin kusanci in mai ji mai tsananin ji na furfuri sun sun furfuri to nan na wannan yini ni yau da zaɓi wanda mutum zai tattali da shi ya samu iko wani zaɓi za a in ya samu iko ya ci waɗancan yaƙin wancan wani zaɓi za a kori ma'ashirin wa'insu jama'a min bayyana ya fi da tsakiyar wa'insu jama'a to za a kore wa su ake wasu kina a ce kuska to ni wani misalin wanda korewa nafiyar zunufi kamar korewar kwankwado ko ku ce nafiyar zunufi kamar korewar kwamawa shi ne jabin kuɗi na zinari da azurfa kalmasoro to kamar kore kalmasoro nuna nazari daga zinari aljayyidi ne kyau yadda ka sai da haka to injin kamar da mul da ya ga injin in waɗannan ba su da kyau sai ka ga an da su an kore su daban sun gara to haka kamar yana nuni ne da hadisin nan na cikin waɗanda alwan ma yake za su gurin mahajjalin nan ga haske din nan gare su sai sun kusa za su san tarki sai ma yake ce kuto kuto sai a ce kai ne su mala'iku na kore su kiciya aka ya tafi su aiki sun canza gayyaru ba ta kauban talo sai ce to so kan ma'aike ce so kan so kan kuyi nisa kuyi nisa kaga cikin taro aka tabbace ke shi annabi zai bi min aduna ne to nan na hawara min e mai mugun aiki zai ga mujaza sakamakon bihi da wannan zai ga mujaza ta sakamakon al'ula amiliyar da suka yi aikin kirki to idan ya ga wannan sai ya ƙara'u sai ya kwankwashi kinnahu haure ne lil ma'abadi saboda tsananin bakin ciki wa yana abu zalimu ala yadai ranar da azzalimi zai ci hannuwa ne kina ya ce daga zai da na sani kenan an ba shi hannu kawai kuma hawa muku kitabiya in kuma da mai sani da mota kitabiya ce to wannan su su dai dama mutane da wannan yini suna tabaka tabaka dama inda sa'aikum la shattaku بين مفضلين أو كون الأكل في تتاع فينا فولاد من الذين عم الله عليه من النبيين والشهداء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعصنا أولئك رفيدة وشينا مفضل كينا ومجلما أقولا لأك من نبيرة من جللت الشيء أي جلته جللت الشيء جلته مجلل كينا أقولا لأك من نبيرة ai ruwa ruwa suna da aika miyagu amma a kai su aljanna afuwan sabar da sauƙaƙewa da rangwame na Allah shi waɗansu gabrin jama'a su kan muharrar da za a hasa su fil jahili ga wutar jahannama hazin Allahumma amin shi ne aya da sosai ma suke ta innan da zina ta ayatina sauta musulmihin nara ka gani كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما هذا كلما نضجت جلودهم تسع دوات سكا قومي سكا سوي بدلناهم جلودا غيرها جامع غرام سوين سماتوا ليذوقوا العذاب سبحان الله وكذا وسلم في الجحيم محرك كيما to shi da ma yanzu aikin yana lulluɓe kulla barin dukkan mai da'a muhbitin mai kankan da kai in an ka zo lahira walhuzn shi ko bakin ciki da an ka zo lahira da shi yana zai yake ma kulla hazin dukkan mai tsauri shi ne sujji ne mummunan hali to shi zai gani in sharran bashar in khairan fahirar sharran bashar to kaga can ya ce wa addaku zai tattali to wani mufradin din nan hadafi ne ga yawa anta idan ya samu Allah ya taimaka mai ya samu ya ce wannan nafsun to za ka ga ya tattali har yau da wani mufradin saboda akwai rami na nan fa zazzabin rami idila wanda za a sanya shi ya zuwa gare ta shine kabari kuma ariyan min kulli ya tsare ta daga dukkan komai ghaira sa'ayin inda aiki ne da da ya tukuru mota da wanda an ka halarta wa Allah ya illa masu sa'a wa anna sa'ayahu sawfa to kaga hadisi ma yana cewa abu uku za su bi mutum biyu su dawo guda ya tsaya dukiyarka da iyalanka da aikinka za su tafi dukiyarka da iyalanka su dawo mutum da zai da komai son da ya kama ba a sa kutare to za su dawo a bakarar kai sai aikinka alkabar hoto mu ran janna a hukumatu min kufarin nan to kaga dai saboda ashe Allah ya taimaka mai zai tattali saboda wanda yayi wanda za a bashi shi daidai da sa'ayin mota da in ba aiki ne na bare Allah ya sa mu gyara kuma hanyar da zai tattali wani yayi bayanin saboda yin rarraba ana ce mai yayi bayanin ne saboda rai zai rabu da jiki ne ko ko kai kanka za ka rabu da masoyanka yayi bayanin kenan yanki babin kuma lokacin da za a je wasa bil ara ko farfajiyar jaddaji can kwana bar na bil ara ya kusa ɗaya to kala can eh, ila ma'awar da abi injini a gani wata bari bin da zuri bila shi rashi mai khalifa da yadda suka jittura ta kagan mai zuri to wanda ya musabar da shi mutum zai tattali ya samu can mai kuma wata ji saboda a cikin mustaqbil mai bincike a ne gare shi muhakkidin mai tsananta bincike mai binciken bashi kenan ya bashi shi ne dama wancan talaka da aka bashi ajiya su ne gabai to an ce kula da su yanzu kuma rawan na rai din da an ka bashi kamar bashi ne wanda zai kula da waɗannan talaka kuma haka yanzu an to amsar wannan rai din kuma wa annal ariyata da an sani ka gani ko wa tamal mumin kuma zai tattali ne saboda akwai ne na mulmule mulmule dama kalmar mulmula larabci ne ma'ana tingire tingire wani tabbata ku da ta ke yin mutuwa ke ne kuma mutum zai kama ya rasa zama ya rasa tsayi saboda mutuwa ta ta ta gani ko wata zarumin da zama kan kito wa mannu yu'amir min al-kisu min al fil khalq zai zantan kito sai ka ji kamar ya zama rabi ne saboda duk ya shirya rashin lafiya wata a da da ruriya za ka ga ya ci ya haɗe wuri guda duk ya naɗe wanda ta sati da saki da haɗe to yau gama gana da mafaɗi cewa ya tattali don wanda ne na haɗe ta ne rarraman lahu saboda in ba shi ta shi in turmuza mai hanci wannan rahaɗe kuma saboda in turmuza hancin jama'a yi mutane ne don su sani ba su iya kare shi wal da kuma da masu zuwa gaishe shi lokacin da bai da lafiya duk na haɗu da kamar yana da ba su kai shi don ko su gare su an kai to sai kuma wata fikira yadda lokacin da mutum ya rasu to mutane za su kasu tintin dabaka dabaka to shi ne zai faɗi mutum zai rasu don ya san gawaran da zai bari in ya rasu tsakanin ne ga an wa'ilin sai dai ya samu masoyi shi an yi. rafin mai tausayi ne to shi an rafin to kalmar rafin kuma kana ya rafin wanda zai yabe shi bayan ya mutu shi ne rafa shi ne marsiya to mun samu dai? wata rana mutum zai ga wannan da ne ko ko ya samu dan uwa ne ra'isin mai gado ne ko ko ya ya samu dan uwa ra'isin wanda zai ga yi jinkiri tsarar sarrafi ne ma'ana ya yi jinkiri ya rube jinki ya kwashi gado amma zai ga jaran su ne jinkiri don akwai wanda hakorin ciki ya kai baba ne saboda ya mutu saboda baban na to za ka samu dutsen nan wanga ko wanga kuma yanzu ne su sakala da bakin cikin mai wayi Shi ne wanda ɗanta bai tsayawa to irin bakin cikin da suka yi ma'ana nan kenan yana nuna gehen mahaifa mahaifiya ko ku wasu masoyanka to ka sani in ka mutu lalle za ka samu haka duk da wasu ka cikin ka mutu ya jazlani hadi ya jazlani hadi kenan kuma cikin waɗanda za ka samu bayan ka mutu akwai tsananin farin cikin abin makiyi akwai wanda makiyin ka ne jiran ɗaya shi ka mutu bai san abu ba a jiran mutum da su ba shine ba za ka jira mutum ka ga rashin lafiya ce ba don ba a yin waɗanta haka ba za ka jira mutuwa ce ba don alama ce ta munafuci Allah zai tarabba suna biyu ba shi ne in can jama'a na biyu yamma sai su rawa su wasu ka in huwa illa rajulun bihi jinnatun fa su bihi hatta hin ai ba mutum bane wace yana da hauka ne ku jira shi har wani lokaci zai mutu mana san kuma sauransu wa rajulun da mutum to ka ga mutum wadda zulanin hadi don haka su gudun ba za a yi kwaɗin su ne mutuwa ba sai mm. da kai hurin cikin wani ya mutu ko kai ga wani zai hurin cikin taka mm. kamata bi mutu da muke. Mm. to kuma wata ke a wuƙanin kuma ya sani zai rabu da digar gari wurare ke nan don waɗannan zai rabu da kasashe zai rabu da wurare ne inda ya zama ana hira wani za su hira kirki wani za su yi group discussion na karatu wani za su dan wani dan shi haka wani hmm. za su haɗu makaranta za su yi wurare da inda su haɗuwa suna hira sani kuma akwai lokacin da zai rabu da waɗannan abubuwa hmm. to akhbarul hawa kuma ya sani akwai lokacin da zai rabu da abokai na su hmm. wanda suna so ne na son su da Allah na makaranta ko na wurin masana'anta wa mafaisin kuma ya tuna akwai yinin da zai bacci a daddar dukiya kuma dukiyar ga sai an kai lokacin da zai gwamnati inda ma zai tara ta ba kuma duk abin da mutum ya tara din nan wannan da ya ci shine arziki ne ko abin da ya ba mutane kamar yadda Aisha zai ma lokacin da ma'aiki aka akuya haka aka raba aka raba aka raba sai ma'aiki ce ni saura cikin wannan akuya Aisha tul Humaira radiyallahu anha siddiqatun bintu Siddiq oh. radiyallahu anha tace abin da ya kinji shi ne kafa guda ta akuya ce kenan gaba da idan mun ka tafi lahira za mu samu completely akuyar mu gaba da muka ba su a kyauta ban da kafa tun da kafa ita za mu canje don haka ba mu samun ta kenan da an ba da akuyar gaba da za a same ta gaba don haka duk abin da mutum ba su da shi ne ne shi wa hululu da sarka bada mai jaddada cikin hako shine mai zo da ke ila ma'awar da ada zuwa ga wurin kuka kuraye inda kuraye ke kuka san za a kai mutum to shi ne nan dai mutum ya rabu da masoyi ya rabu da bigar gani ya rabu da tsadar da dukiya kuma ya sabka wuri wanda a kwako wanda ba kowa cikin can kila ma ya yanka sai can ka samu sanan ziyarce ka to shi ne ce ka ya gummatan ya tsananin bakin ciki ma shi gumma din nan bakin ciki mai tsanani kamar kullum. farabi ala qalbi min halin ghammi uhidu fiha kaga kan mu bakin ciki ne hannu ya bakin ciki ne mutum sana ga rayukan mu don ne min furkatin sabar da rabuwa min ajali furkatin abdiyatin ta abada abadiyatin da sabar lura ba sai ce abdiyatin ta abada to za mu rabu da ni yin ma'a nake ga masaba almuta'awwad wacce an ka saba ya ce duniya da wasu abubuwa da ake cikinta to sai ce innal diraga hakika kowace irin rabuwa ta duniya hmm. alfiraka kina al'afin jinsiya da na tana zai sai mu kuma rubu na tana firgita mu fi hajji duniya cikin wannan duniya hmm. kasan wata za ku haɗu da hmm. ta tafarrukin duniya ce ma walau kanu fa'idatul masaikan tun da duniya za ku sake haɗuwa ko da ku rabuwa ce ta ko ɗaya a dan yaki inda ba kashe ba to za a yi bakin ciki da ita ta kai fa ga adiya ya za ka ce mai rabuwa mahibi ta take ta lahira wanda ka tabbatar da in kun ka rabu da mutum in dai ya mutu ba za ku sake gamuwa ba sai in lahira ya Allah na amma ba za ko ka zo sai dai gaban ka wanda ka ce ya kama da shi sai ya ce wa hal man mata nurju an naram wa hayatul da ka fa adal kenan iban Allah da mutum shi ne ce wannan su wadda rayuwa ta mutum alifatun tana tana tattara ta dubu sai ta narke alal mara akan nisanta in ta nisanta ga masoya nisanta ta duniya to za ta narke gauban lijeri kamar yadda zina daga azurfa suke narkewa ala lahidin maukadi bisa ga haɓakan mahasauta yadda aka zina da azurfa a narke su nan to haka rayuwar mu in muka yi rabuwar duniya take narkewa ya za ka ce ma rabuwa wadda ita ce ta lahira to kaga dai ya muna wa'azi babba tun da kama da yanzu da ɗan adam halifa ne cikin kasa inda ya ce to in ya samu in ko ya yaki wannan nafsun amaratun da su zai tattali saboda yi ya nuna mana irin yinin nan abubuwan da ke faruwa ciki ne na ban tsoro sannan kuma nuna za ta rabu da mutane kala kala akwai wanda zai kudin cikin mutuwarka akwai wanda zai bakin ciki akwai wanda za ka rabu da masoyanka kuma rabuwa ma ita kanta ko ta duniya ce tana hirgita mu bale rabuwa ta gaba ɗaya ta lahira to in Allah ya mu gobe sai mu tashi wani fara a cikin kuma wani kamar gida ne za a shiga wata gida a ce alhamdulillah alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat Allah ta samu ya creo que es